يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام يا waɗanda سكي ايماني kada ku kashe farautar tudu alhali kuna cikin ihramin haji ko umara duk wanda ya kashe farauta daga cikin ku da gangan to ya wajaba a kansa ya yanka kwatankwacin dabbar da ya farautu, daga raƙuma ko shanu ko awaki da tumaki wanda mutane biyu adalai daga musulmi za su yi hukunci da hakan duk abin da suka hukunta za a yi masa kamar yadda ake yi wa hadaya na aikawa zuwa makka da yanka shi a harami ko ƙimar haka na abinci za a ba fakiran harami kowane fakiri rabin sa'i ko yin azumi a maimakon kowane rabin sa'i na abinci duk an yi haka ne don wanda ya kashe farauta ya ɗanɗani ƙobar abin da ya na kisa Allah ya jefa abin da ya wuce na kashe farautar harami da kisan da mai ihrami ya yi na dabbar tudu kafin haramtawa duk wanda ya ci gaba da aikatawa bayan an haramta Allah zai kama shi ya azabtar da shi akan haka Allah mai ƙarfi ne daga cikin ƙarfinsa yana azabta wanda ya saba masa in ya ga dama babu abin da yake hana shi.